العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدرسة دواء أولا يمتي نبيو قوة رمضان na wannan shekara ta hijira ta bakwai za mu yi wadda ta daidai da 19 ga watan biyu shekara ta 2026 ta miladiya za mu yi majalisi na biyu cikin majalisin tafsirin alkur'ani mai albarka wanda muke yi a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari albarka da kariya da karin arziki da sauran garuruwan musulmi za mu tashi aya ta 24 a cikin suratu zumar insha amma kafin mu tashi a karatun akwai abin da yake da alaka da ayar da ta gabata aya ta 23 Allahu nazzala ahsanal hadith na cewar akwai waɗansu waɗanda a wato suka zane suka bar tafarkin daidai suka fita daga cikin jama'ar da take bin kan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ijma'in al'umma suke wato ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da'awa cewa wannan ayar hujja ce a gare su saboda Allah ya ce Allahu nazzala ahsanal hadith cewa Allah ya saukar da mafi kyawun zance to mafi kyawun zance ɗin kuma kamar yadda fassara ta gabata alkur'ani ne don haka babu wani hadisi in ba alkur'ani ba a to wannan a wato a kuskure ne da zamiya da bin zuciya da bin son zuciya saboda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana alkur'ani da cewa shine ahsanul hadis, mafi kyawun zance mafi kyan labari domin a yi wato raddi ga waɗanda suke cewa alkur'ani a safirul awwali labarurrukan mutanen farko ne suna kawo labarurruka da suka je suka samu daga wajen ƙasashen larabawa kamar labarurrukan farisawa yaƙoƙinsu da suka yi da kuma irin tsare-tsarensu sai su zo in an yi majalisi na dare sai su rinka ba da labari suna faɗan abin da zai ɗauke mutane daga alkur'ani kamar yadda Allah ya ce mustakbiri na bihi samiran tahjurun suna girman kai da wato bin alkur'ani suna hirar dare da wato abin da suke zuwa da shi na labarurruka kuma suna ƙaurace suna yin zance wanda yake na ɓatanci ga alkur'ani suna ƙaurace masa to don haka Allah maɗaukacin sarki ya raddi gare su kamar yadda ya raddi gare su a cikin suratun nahal yayin da suka zo da annabar ibn al-harith ya zo da labarurrukan su yana cewa ai waɗannan labarurrukan da yake zuwa da su daga su ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake ɗaukowa yake faɗan al al-ƙur'ani Allah ta'ala ya yi musu raddi da cewa lisanul ladhi hiduna ilaihi a'jamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin harshen da suke wato ƙaryata alkur'ani da shi harshe ne bobawa ba balarabe ba shi ko wannan alkur'ani harshe ne balarabe bayyananne to don haka domin yi raddin asatirul awwali ai raddin cewa su da suke alkur'ani labaruka ne na mutanen farko Allah ya ce shi ahsanul hadith ne bai yi kama da labarin wata al'umma ba amma Allah maɗaukakin sarki a alƙur'ani ai yayi ishara ga gaskata ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi alƙur'ani ne da hikima kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma yana koyar da su littafi shine alƙur'ani da kuma hikima shine wanda imamu imamu shafi'i ya fassara shi da cewa shine alƙur'ani imamu shafi'i dinnan balarabe ne ba ƙuraishi al-matlabi daga gidan banu al-muttalib daga gidan banu al-muttalib yake Ibn hashim Ibn abdi mana saboda haka ma makusanci ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka fahimtarsa ga larabci ina za a hada ta da fahimtar waɗanda yake ba su gama ma koyan larabcin ba ba su gama ma sanin a wato hukunce-hukuncen na hau ballantana su shiga cikin balaga to shi ko wannan asali ƙarsa yake a cikin larabci ya fassara a sunna da cewa wato alhikma da Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana koyar da ita da cewa ita ce sunna wato hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa Alƙur'ani yana hukunci tsakanin mutane akan abin da suka yi saɓani kamar yadda Allah yake kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al liyahkuma bainahum fi ma ikhtalafu fi Allah yake ya saukar da wato littafi ga annabawa domin littafin ya hukunci a tsakanin mutane a wato domin ya hukunci akan wato tsakankanin abinda mutane suka saɓani a cikinsa saboda haka alkur'ani da duk jinsin littafan Allah don su hukunci akan sabanin mutane ne to kamar yadda alkur'ani yake da wannan matsayi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah ya bashi wannan matsayi ya ce wa ma anzalna alaykal da illa su bayyana alladhi ikhtalafu ba bamu saukar da littafi a gare ka ba sai dan ka bayyana musu abin da suka yi sabani a cikinsa sa haka kamar yadda alkur'ani yake bayanin sabanin da ke tsakanin mutane haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayanin sabanin da yake tsakanin mutane wanda Allah ne ya bashi wannan matsayi saboda haka idan ka gaskata cewa alkur'ani yana hukunci da tsakanin mutane kuma baka gaskata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana hukunci tsakanin mutane ba wanda yake shine sunna wannan wanda yake wannan shine hadisai da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to baka gama gaskata alkur'ani ba kuma Allah maɗaukacin sarki ya janyo hankali da a gaskata abin da yake na gaskiya wanda yake wajen ahlul kitab wanda yake wajen ahlul kitab Allah maɗaukacin sarki ya kira da a gaskata shi yayin da Allah ta'ala yake kullu ta'am kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-taura sai Allah yake qul fatu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin yace ku zo da ku zo da at ku karanta ta in ku masu gaskiya ne wato kenan abinda ke cikin at wanda ya gaskata abinda Allah madaukakin sarki yace a zo ai kalubale a kansa Allah yace a yadda da shi saboda haka wannan yadda da abinda ke cikin at wanda al ya tabbatar da shi ba ce ba yadda da wani wato ba rashin yadda da al-Qur'ani bane ba kuma nuna kan cewa al shine kadai wato hadisin da za a yarda da shi ba haka zalika Allah madaukakin sarki yace fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilay fas'ali alladhina yaqra'una alkitaba min qablik in kana shakka a cikin abin da muka saukar ya zuwa gare ka ka tambayi waɗanda suke karatun littafi ka to in ku zai tambaye su ya nuna kan cewar wato abin da suka faɗa masa wanda yake tabbatar da abin da yake a kai zai gaskata su a kansa zai gaskata su a kansa shi yasa kuma Allah ya sifanta at-taura wadda ba a canja ta ba da cewa a cikin akwai shari'a da haske yace inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur mun saukar da at-taura a cikin ta akwai haske da kuma shari'a akwai shari'a da haske saboda haka duk wannan baya kora cewar wato abinda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ƙari akan abin da ke cikin alkur'ani bai fitar da wannan daga cikin kasancewarsa daga abin da za a yi imani da shi a aiki da shi ba kuma shi kansa ambatan alkur hadisi da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shine ya ambace shi da alhadis kamar yanda ya zo a cikin sahih muslim ran abu huraira ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah man as'adun nasi bi shafa'ati bi shafa'ati yawm al-qiyamah wane ne ya fi kowa arziki da samun cetonka ranar alkiyama sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ya aba huraira ma kuntu ahsibu anna ahadan yas'aluni hadha haza min lima ra’aiki min hifsika alal hadis ya ce ban tsammanin cewa wani zai tambaye ni wannan ba ba kai ba saboda abinda na gani na kwaɗayinka akan hadisi na kwaɗayinka akan hadisi wato akan jin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa saboda haka shi kansa ya ambaci sunnarsa da cewa hadisi ce ya ba ta wannan suna kuma wata ran ya ce masahabbai man yabsutu fa fayadhummu ma adkuruhu min hadisi sai abu huraira ya shimfida tufarsa ya ce waye zai shimfida tufarsa sai ya tattara shi na daga abin da ya ji na hadisi na abu huraira ya shimfiɗa bargonsa annab sallallahu alaihi wasallam ya yi kamfata a ciki ya sake kamfata a ciki ya sake kamfata a ciki ya ce ma abu huraira ya lullube ya lullube ya ce tun daga nan bai manta wani abu da ya ji daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabai shi yasa ya fi kowa yawan hadisai tare da cewa shekara hudu ya yi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna cewar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba abu ne wanda yake cin karo da alkur'ani ba kuma wanda ya imani ya karba hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba alkur'ani ne saboda haka kafa hujjar da suke da cewa ai Allah ya ce littafin Allah shine ahsanul hadith saboda haka ba wani hadisi da za a karɓa wannan babu wata fuska ta hujjar da shi ta da shi a cikin harshen larabci domin cewar alkur'ani ahsanul hadith ne ka yarda wannan bai kora kan cewa akwai kuma wani hadisi wanda yake da zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai imani da shi ba tunda ayar ba cewa ta yi kar a yarda da wani hadisi in ba alkur'ani ba amma cewar Allah maɗaukacin sarki da ya ce cikin a cikin suratul mursalat fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun da kuma na'am cikin suratul mursala da kuma cikin suratul a'ra fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun da wani zance ne bayan alkur'ani suke yin imani da shi ai waɗannan ga waɗanda suka ƙaryata alkur'ani ne cewa suna neman wani abu ne wanda yake ba alkur'ani ba tunda ai shi hadisi yana cikin alkur'ani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin alkur'ani tunda Allah madauk alkur'anin shine yace ya tabbatar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai suka fassara cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da alqur'ani kuma mu ne zamu tsare shi cewa tsarewar alqur'ani wannan Allah ya tsare shi da ƙudurarsa da mu'ujiza ta alƙur'ani ba yadda za a yi a canza shi shi kuma to wannan ayar ta kunshi tsare hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya tsare sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ta yanda ya tayar da malamai masana ilimin hadisi wanda suka kafa ilimi ne na kashin kansa wanda aikin wannan ilimi shine ya tantance abin da ya inganta da abin da bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yayin da Khalid ibn Abdullahi al-Qasri ya kashe Ja'ad ibn Dirham sai wani daga cikin yan bid'a yake cewa mun kar wato mun kirkiro hadisai dubu dubunnai na ƙarya suna kan harshen mutane mun sa mutane sun yi azumi a ranar da ba ranar azumi ba sun yi buɗe baki a ranar da ba a ranar da take ranar azumi wato domin ya sanya shakka a cikin umumin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya san cewa kashe shi za a yi don ya daɗa ƙara ɓarna a ƙarshen rayuwarsa ya ce wato abin da ma kuke da shi a wata ila biya kuɗa da hadisan ƙarya waɗanda mun yaɗa su ana ta faɗansu sai ya ce ya kai maƙiyin Allah muna da wato kan malamai jihadi ba irin su abdullahi ibn mubarak irin su abu ishaq al-fazari irin su musa bin harun al-hammal za su rairaye ƙaryar da kuka yi annabi sallallahu alaihi wasallam su watsar da ita gaskiyar ta tabbata to wannan shine tsari kiyaye kiyaye sunna kamar yadda Allah madaukakin sarki ya kiyaye Al-ƙur'ani amma ta hanya daban Allah ya kiyaye sunna ta hanyar wato hidima ga wannan ilimi na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a duniyar nan yanzu babu ilimin da aka hidimta ma aka ci gaba da hidimta masa irin irin ilimin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wato rashin ingantaccen sanin larabci shi yasa waɗannan suke suka makance suke hujja da aya a inda ba muhallin hujjarta ba don haka wannan ayar ko kaɗan ba ta yi nuni ga cewar wato ba a imani da wani hadi da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda Allah ya kira alkur'ani ahsanul hadith kwarai alkur'ani shine ahsanul hadis kamar yadda jiya muka ambata fuskar wato kasancewarsa mafi kyawun zance wanda daga cikin kyansa ne Allah maɗaukacin sarki bai bar fassararsa ba a hannun kowane irin a hannun kowane irin watsatse sai ya san ya danka fassararsa a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun muka saukar maka da alkur'ani domin ka bayyana ma mutane abinda aka saukar musu bayanin a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya danka shi saboda haka bayanin kyakkyawan zance shi ma kyakkyawa ne bayanin ahsanul hadith shi ma ahsanul hadith ne don haka wannan insha shi ne bayanin da zai kawar da wannan shubuha da suke kawowa wadda ba dalili ba ce ba ma wani abu ne na rikitarwa ba a ciki sai ga wanda yake ya zamanto rikitacce girman kai ko bin san zuciya ko jahilci ya sanya shi ya makance ya kasa fahimtar alkur'anin da yake karantawa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 وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الله يتي أفمن يتقي بوجهه su العذاب yau القيامة to wanda yake tsare mummunar azaba da fuskarsa a ranar alkiyama wato zai yi daidai da wanda yake irin da wanda yake cikin ni'imar Allah saboda imaninsa da alkur'ani ba a faɗa abinda aka yi wato muƙarana da shi ba saboda saninsa da kuma bayyana kan cewar wanda Allah maɗaukakin sarki ya ɓatar da shi ba za ka samu mai shirya a gare shi ba bayan Allah ya ce masu kyakkyawan masu tasirantuwa tasiri na hakika da sauraron alkur'ani su ne shiryar a wannan shine misalin shiryar Allah da yake shiryar da wanda ya so da ita wanda kuwa suka wanda kuwa duk Allah ku ya batar da shi ba za ka samu mai shiryarwa a gare shi ba to wannan wanda yake batacce shine misalin wanda Allah madaukakin sarki ya faɗi yadda makomarsa za ta kasance yanzu wanda yake tsare kansa daga daga mummunan azaba da fuskarsa wato yaya halinsa zai kasance wannan kinaya ne na halin da za a jefa azzalumai cikin wuta a a tashin alkiyama Allah ta'ala yake waman amila sayyi'a waman amila wujuhu waman jaa bis sayyi'a waman jaa bis sayyi'ati fakubbat wujuhuhum fin wadanda wanda kwadi yazo wadanda suka zo da mummuna za a kifa su akan fuskokin su a cikin wutar jahannama alladhina yuhsharuna ala wujuhihim ila jahannama ulaika sharrun makana wa adallu sabila waɗanda ake tayar da su ya zuwa ga wutar jahannama akan fuskokinsu wato za a jefa 'yan wuta cikin wuta akan fuskokinsu saboda hannuwa wanda idan wani abu ya zo samun mutum mafi mafi alfarmar gaba a jikin mutum ita ce fuskarsa daga wani abu ya zo zai same shi sai ga ya kare kansa da hannunsa don ya tsare fuskarsa saboda zai tafi komai wato ɗaukaka da martaba a jikin ɗan adam to yayin da ya zamanto an ɗaure hannun saboda yadda Allah maɗaukakin sarki zai ce a yi da ‘yan wuta ku zuhu fagullo ku kama shi ku ɗaure shi ɗaurin wanda za a yi ɗauri ne wanda za a haɗa hannuwa da wuya sakandami saboda haka ta yaya idan ya ga in aka tashi jefa shi a cikin azabar wuta ba yadda zai kare fuskar tasa da wuta sai dai ita fuskar ita ce za ta ɗanɗan wutar wato kamar ita ce take kare wutar ga kansa bayan ita ce ta fi komai cancantar a kare ta a kare to wanda yake ya zamanto ne zai kare azabar kansa da fuskarsa kuma azabar nan mafi munin azaba a ranar alkiyama ya halinsa zai kasance to wannan ya nuna mafi munin hali na waɗanda suke ƙaryata manzanni waɗanda suke ƙaryata annabawa za su kasance a kai to sannan kuma bayan nan Allah ya ce waƙila lizzalimina aka ce da azzalimai su ne waɗanda suka ƙaryata manzanni waɗanda suka zalunci kansu da kafirci da saɓan Allah zuku ma kuntum taksibun ku ɗanɗana abin da kuka kasance kuna tsorortawa wato ku kasance kuna aikata abin da kuka nema ma kanku domin alkas shine abin da ka nema ma kanka a nan wajen sai Allah bai ce zuƙo ma kuntum ta'malun ba ku ɗanɗana abin da kuke aikatawa duk da yake aikin ne domin a wannan mukamin mukami ne na cewa me yasa irin wannan al'amari ya zo ga waɗannan bayan Allah yaya aka yi suka shiga cikin irin wannan halin tsananin azaba da ba ba su iya tara kansu daga gare ta sai da su? to sai Allah maɗaukakin sarki ya ambaci cewar wannan za a ce musu ana wato aka ce da su ku ɗanɗana abin da kuna kun kasance kuna nema ma kanku wato kuna aiki domin sa domin alkasi wato kamar yadda kake tafiya a kasuwa ka je kai tsururin abin da za ka ci da abin da za ka samu riba kamar yadda kake tafiya wajen aiki kamar yadda kake tafiya wajen noma duk wannan duk alkasbu ne abin da kake nema ma kanka ka amfanar ma kanka da shi to su abin da suka nema ma kansu domin amfanin kansu shine abin da ya tike da su a cikin wutar jahannam wato ma'ana ba Allah ne ya tilasta su suka yi wannan ba su suka je suka nema ma kansu wannan aiki saboda Allah madaukakin sarki ya yanke hanzari ya aiko manzanni ya bayyana gaskiya ya baka ikon fahimta ya baka kwakwalwa wadda za ka gane gaskiyar gaskiya ka gane ƙaryar ɓasa. amma girman kanka girman kai da son zuciya shi ya sanya ka ƙi rusunawa ka karɓi gaskiya domin dama alamar gaskiya kenan watsar alamar girman wato ma'anar girman kai kenan watsar da gaskiya da wulaƙanta mutane to saboda haka yayin da ya zamanto sun shiga cikin wannan azabar sai Allah ya tunatar da su da halin da suke da shi a cikin nan duniya domin kuma wannan ya zamanto wa'azi ga duk wanda yake da sauran rayuwa kan ya bar tafarkin ƙaryata manzanni domin shi sakamakon ƙaryata manzanni din shine Allah yake bayyanawa a nan wasu kamar yadda alkur'ani yake faɗan sauran abubuwa na gaskiya haka nan abinda wannan Allah yake faɗa a cikin alkur'ani na wannan azabar da take za ta afku haka ne kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya rantse inna azabar rabbika lawaqi azabar ubangijinka me afkuwa ce rantsuwa Allah yayi akan wannan saboda haka wannan abinda da Allah maɗaukakin sarki yake faɗa gaskiya ne abin da yake gaba kenan nan Allah ta'ala yace waqila aka ce an ce wato domin kama ana ba da labarin har an yi abin domin abin da Allah maɗaukacin sarki yake ba da labarin samuwarsa ranar alkiyama saboda ya ƙinin tabbacinsa kamar har an zo an yi ne domin a wajen Allah kamar yanzu ne Allah maɗaukacin wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun rana ɗaya a wajen ubangijin kamar shekara dubu ce da kuke kidayawa saboda haka abin da zai faru a wajen Allah tamkar da shi har an yi ne kuma irin abubuwa Allah yana nuna irin waɗannan abubuwa ga waɗansu wani sai ka ga mai mafarkin tashin alkiyama ɗin ya ga an yi tashin alkiyama ɗin ya gan shi ƙuru da muzu kamar abin ya faru wannan abin ya zamanto ya yi tasiri a rayuwarsa saboda ruhinsa Allah ya hangar da shi da abin da zai faru tamkar yanzu ana faruwa kuma ai Allah maɗaukacin sarki ya buga mana misalai na yanzu abin da muke gani na wato na majigi da film wanda za a kawo maka wani abu wanda bai faru ba a suranta maka shi ka ganshi tamkar yana faruwa yanzu ya zamanto ka samu ƙarin ilimi da sakankancewa akan gaskiyar abu to balantana kuma abin da Allah yake faɗa to sai Allah ya ambace shi da sigar fi'ilul mabi da sigar ba da labarin cewa tamkar ma abun ya riga ya afku to sannan Allah ta'ala ya ce kaddabal ladina min qablihim waɗanda suke gabaninsu sun ƙaryata ba a baci abin da suka ƙaryata ba domin a wato a kamanta su da halin waɗanda suke ƙaryatawa a lokacin domin su ɗin da Allah ya ce waɗanda suke gabaninsu ana nufin masu ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na zamanin farko da ma zamanin da zai zo baya har ya zuwa ga wannan zamanin namu waɗanda suke gabanin waɗannan sun ƙaryata kamar yadda waɗannan suke ƙaryata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mai ce ce ƙaryatawa tasu sun ƙaryata alƙur'ani cewa ba Allah ne ya saukar da shi ba sun ƙaryata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa ba Allah ne ya aiko shi ba sun ƙaryata labarurrukan da ya zo da shi cewa ba daga Allah yake ba duk sun ƙaryata ranar lahira cewa ba za a yi tashin alkiyama ba cewa wannan rayuwa ce kawai ta duniya duk wannan jinsi ne na karyatawa to saboda abubuwan da kafire suke karyatawa jinsi daban-daban ne wanda ko a aina a alkur'ani Allah yana ware wani jinsin kafircin nasu da karyatawa tasu ya ambata to shi yasa anan sai ba ambaci abin da suke karyatawar ba sai kawai Allah madaukakin sarki yayi wa'azi yace waɗanda suke gabanin su su ma fa sun karyata ai sun karyata manzanni akan cewa azaba za ta zo musu fa atahumul azab sai azabar ta zo musu min haifu la yash'urun ta inda ba sa sani wato ta inda ba sa tsammani sun karyata cewar azaba ba za ta zo musu ba kamar yadda kafirai suka rinka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna faɗa masa قل إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم in wannan gaskiya ne daga ubangijinmu to ka zo mana kai mana wato ruwan duwar watsu ko kuma ka zo mana da azaba mai radadi haka suke ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sun masa shaida akan cewa ba makalici bane bai taba ƙarya ba kuma baya ƙarya amma suka ƙaryata shi suke masa irin wannan wato a yar kure to waɗanda suke gabanin su al'umomi waɗanda yake sun san su to su ma haka suka ƙaryata zuwan azaba sai azabar ta zo musu ta inda ba sa tsammani ma'ana ta inda ba sa tsammani lokacin da ba sa shirin ba su taba tsammanin cewa azaba za ta zo musu ba sai azabar ta zo kamar da sassafe kowa ya tashi mai tafiya gona ya tafi gona mai tafiya kasuwa yana hanya mai tafiya ofis yana hanya a lokacin nan sai azabar Allah ta zo ba sa taba tsammanin kan cewar azabar za ta zo musu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce a fa'iza na zala bisa hatihim fasa sabahul munzari idan azabar ta sauka akan kan farfajiyarsu to asubancin waɗanda aka gargaɗe su ya mugusta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai hari ga abokan gaba bayan kiran sallah asuba da sassafe domin yana saurarawa don ya ji ko za a kiran sallah domin a san cewar waɗannan musulmi ne in bai ji kiran sallah ba to wannan dalili ne akan cewa a far musu da yaƙi to sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai musu hari kamar yanda ya ma khaybar yace Allahu akbar kharibat khaybar inna idhal inna idha nazalna bi sahati bi sahati qaumin fa sa'a sabahul munzari yayi kabbara ga Allah yace khaybar ta ruguje ta mutu ta zama fako mu idan muka sauka a farfajiyar mutane to asubancin waɗannan mutane da aka gargade su ya mu gusta to shine ta inda ba a tsammani faja'ahum ba'suna bayatan aw hum qa'ilun sai azabin mu ta zo musu cikin dare ko kuma suna cikin baccin rana sun sakankance an cire tufafi an cire tufafi ana shan iska lokacin da kafi komai jin kana cikin aminci to baka san kancewa ba a aminta daga makircin Allah ba Allah zai iya kama ka a koyaushe saboda dukkanin abin da ke cikin sama da ƙasa rundunonin Allah ne sai Allah ya kama ka ta inda ba ka tsammani ka duba ka ga yadda Allah ya kama mu ya rike mu da corona abinda ba ka ganinsa ba ka ganinsa ba ka ganinsa ballantana ka ce za ka kara kanka daga gare shi ba za ka san lokacin da zai shiga jikinka ba ka duba ka ga yadda idan wanda ya kamu da wannan cuta aka zo za a binne shi irin kayan da ake sawa kafin a ce za a binne shi don an tabbatar tana nan to wadda kuwa ba a tabbatar tana nan ba ba san ta inda za ka kare kanka daga gare ta ba to wannan misali ne da Allah ya buga mana na wato rundunonin Allah walillahi junudu samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima rundunonin sama da kasa na Allah ne kuma Allah mabuwayi ne mai hikima to wannan gargadi ne ga cewar idan duk waɗanda suka ci gaba da ƙaryata saukar azabar Allah da ƙaryata manzannin Allah to abin da ya samu waɗancan waɗanda suka gabata haka zai same su su ma azaba ta zo musu ta inda ba sa tsammani yayin da azabar ta zo musu sai Allah ya ce fa azaqahumullahu alkhizya fil hayati dunya sai Allah ya dandana musu wato wulakanci a rayuwar duniya wulakanci a idan halitta domin haka za a ci gaba ana ta tsine musu ba wanda zai ambace su da alkhairi ba wanda zai ambace su da da da kirari da yi musu kyakkyawar addu'a sai dai a ce fa bu'dan lil qaumi zalimi nisa ya tabbata ga mutane azzalimai ah, ala bu'dan li madyana kama ba'idat samud ala inna adan kafaru rabbahum ala bu'dan li ad haka duk Allah haka duk wato za su kunyata a wajen halittar Allah kuma su kunyata a wajen Allah su kunyata a wajen Allah domin Allah madaukakin sarki zai biyar da tsinuwa a kansu واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه هم من المقبوحين مكبير دا في الدنيا سنن الاخره suna cikin waɗanda za a mugusta wato kunya a duniya a bar neman tsarin Allah ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'insa yana addu'a na samun kyakkyawan ƙarshe a cikin dukkan al'amura da tsira daga kunyata a duniya اللهم أحسن آقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وتؤلا كتوتة تامنة كبشي أجفن دكا الأمر كثيرا دمودة كنيا الدنيا tsirar da mu daga kunya a duniya da kuma ɗan adam Allah ya halicce shi mai san izza ne mai san kyakkyawan ambato ne mai san yabo ne mai san a rinka ganin darajar sani saboda haka duk abin da zai tozarta shi ba a yasan wannan shi ya sa ya zama to yana daga cikin kaba'irul zunub kan ka tozarta dan uwanka musulmi kafa bil mar'i isman an yahqira akahu al muslim ya ishi mutum laifi ya wulakanta dan uwanka musulmi saboda in ka wulakanta dan uwanka musulmi zaka kunyatar da shi kuma alkunya jinsi ne na azabar da Allah yake yi ma waɗanda suka karyata manzannin Allah dan haka bai cancanci kai haka ga dan uwanka musulmi ba domin ga su su waɗannan Allah ya ɗanɗana musu a wato kunyata a wannan rayuwa ta duniya shine ya kunyatar da su ta halaka su mummunan halaka ko dai a nutsar da su ko a sa ƙasa ta haɗiye su ko a yi musu ruwan wato duwatsu daga sararin samaniya ko iska ko kuma tsawa ko kuma dai jinsi daban-daban daga cikin jinsin azabobin Allah maɗaukakin sarki Allah ya kiyashe mu ko kuma a karkashe su a ribace su a mayar da su bayi kamar yadda ya faru ga wato waɗanda suka waɗanda suka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar yaƙin badar aka kakkama masu aka kakkashe su aka jefa su a cikin rijiyar badar sannan Allah ya ce wala azabul akhirati akbar kuma wallahi azabul lahira tafi wannan girma wannan Allah ne yake rantsewa a haka cewa duk abin da ka gani na irin tsanani na azabar duniya to azabar lahira ta fi wannan girma wannan ya ishe mu wa'azi kan cewar lahira azabar lahira hadari ce azabar lahira wato a bar a nemi tsari daga gare ta ne a bar a nemi tsarin Allah daga gare ta ne saboda gashi nan Allah ya rantse da lam al alil lil qasam take shimfiɗa da ƙarya cewa rantsuwa azabar lahira ta fi girma laukanu ya alamu da a sun sani wato da sun sani da ba za su kai da ba za su yi makansu abinda zai sanya su su ɗanɗana azabar kunyata ba to wannan ta kaga wa'azi ne cewa to yanzu ku ku sani su da a ce sun sani cewa abinda ke gabansu kenan da ba su karyata manzanni ba to waɗanda suke karyata manzanni yanzu to su sani tun daga shi sani ya zo musu don haka wannan ya ishe mu wa'azi kan wato kada mu ce za mu aminta da azabar Allah inna azabar rabbika ghairu ma'mun inna azabar rabbika ghairu ma'mun azabar ubangijinka ba abar amincewa bace dan ita ba azaba bace wanda zaka ce zaka fuskance ta da hakuri wane kai wane kai Allah bai halicci hakurin da zai jure ma azabar sa ba Allah bai halicci wannan hakurin ba tunda azaba ce wanda Allah ta'ala zai ce islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum ko ku yi hakuri ko kar ku yi hakuri duk ɗaya ne a gare ku dan Allah bai yi halit bai halici hakurin da zai jure ma azabar Allah to saboda haka kaga da Allah yake laukanu ya alamu, ina ma da sun sani to kaga wannan rahamar Allah ce da Allah ya ba mu sani domin kada mi da na sani lokacin da za mu ce ina ma da na sani yanzu mun sani to sannan sai Allah ta'ala ya ce walan qadin da'una lin nasi fi hadhal qur'an min kulli masalin la'allahum yatazakkarun قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا فلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون الله يكي ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن والله حقيقة من سطع متاني مثالي a cikin wannan alkur'ani mun saba ma mutane a cikin wannan alkur'ani daga dukkan misali wato Allah ya wannan yana daga cikin wato maganar magana akan alkur'ani da Allah yake yi da kansa cewa hakika mun buga a cikin wannan alkur'ani daga dukkan misali la'allahum yatadhakkarun domin kaunar cewa su wa'azu wato ya zamanto wa'azi a gare su almasal shine abin da zai kamanta wani abu da wani abu to domin shi ita zuciyar dan ita kwakwalwar dan adam ba abin ɗaya daga cikin hanyoyin samun ilimi ga dan adam shine ta hanyar kamanceceniya ta hanyar almasar a buga misali shi yasa zaka ga dukkan yare yana da abubuwa na karin magana wanda karin magana annan zaka ga ba wani abu bane illa buga misali hmm? buga misali a ce kamar kaza kamar kaza to Allah ya ce daga dukkan misali Allah ya buga shi a cikin alkur'ani domin mutane su wa'astu wato domin wato su sami ilimi ilimin da zai sanya su ya zabar da su ya zuwa ga aiki Allah ya buga misali na masu shirka da masu tauhidi Allah ya buga misalin tauhidi da misalin shirka Allah ya buga misalin gaskiya da misalin karya, kamar yadda ya ce kazalika bullahu. كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس يتي أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال كاجا عند الله yake buga misalin gaskiya da ƙarya kamar ruwa ne da yazo kaga in akai ruwa sai ya kwaso abubuwa masu amfani abin da yake zai amfani sai ya tabbata a bayan ƙasa amma kuma abin da yake watsatsi fa ya tabu jufa'a sai ya tafi ya zamanto kumfan teku ka ganshi mai yawa amma sai ga babu komai haka ƙarya take ita ko gaskiya sai ta tabbata haka nan ma wajen wato masu zuga zigi idan suka ɗauki zinare suka ƙona shi a cikin wuta sai ka ga abin da yake ne na amfanin sai ya tabbata abin da ku yake na wato ƙarafuna waɗanda suke da suke ɓata dinarin daga kasancewarsa sumul dinari sai ta ga sun tafi kamar kumfa to haka nan Allah yake buga misalin gaskiya da ƙarya to haka nan kuma Allah ya buga misalin aljanna da wuta ya buga misalin yan aljanna da buga misalin yan wuta ya buga misalin muminai da misalin kafirai duk waɗannan misalai ne Allah yake bugawa a cikin alkur'ani domin kusantar da gaskiya yace la'allahum yatadhakkarun domin su wa'astu to haka wani na nuna mana rahamar Allah Allah maɗaukacin sarki shi ne ya halice mu shi ya san hanyoyin da za su shiga cikin da gaskiya za ta shiga cikin zukatanmu saboda haka ya buga irin waɗannan misali shi ya sa malamai suka rubuta akan amsalul ƙor'an misalan da suka zo a cikin alkur'ani kuma wannan yana nuna mana kan cewa duk inda Allah ka ga ya buga misali to ka kasa kunne ka tsaya kai zurfin tunani a cikinsa. za ka samu abubuwan da za su sanya maka wa'azi su buɗe maka ƙofofin fahimta sannan Allah ya yabi tun tunda a cikin al’ur'anin Allah ya buga misalai ya ce ƙur'anin arabiya al’ur'ani balarabi wannan kirari ne ga al’ur'ani cewa balarabi ne shi kansa wannan sai ya tabbatar da martabar larabci domin yayin da Allah ya yabi al’ur'ani da cewa balarabi ne ya nuna abin da aka sifanta da shi abu ne wanda yake maɗaukaki a wajen Allah shi sa a wurare da yawa haka Allah yake ta sifanta alkur'ani da cewa balarabe ne inna anzalnahu qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun inna ja'alnahu qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun da kuma tanzilun wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin in kana da yare balarabe mabayyani kaga sai ya sifanta cewar mabayyani ne domin babu yaren da za ka yi bayani da shi irin yaren alkur'ani irin alkur'ani eh, irin balarabe yayin larabci saboda isassa matuka wajen bayani shi yasa za ka samu dukkan yarurruka sun aro kalmomi daga larabci kalmomi iri-iri a cikin yaren turanci da faransanci asalinsu larabci ne cakuduwa da larabawa don suna ganin larabawa suka ga kan cewa waɗannan hakika sun fi su a dafa a lokacin andalus idan mutane suka zo daga germany suka zo daga vikings waɗanda suke gangarowa daga can wajen su denmark da sweden da norway in suka gangaro suka zo a ƙasar andalus suka ɗan sami 'yan kalmomin larabci idan suka koma ƙasarsu in suna magana sai ka ga suna jefa karman larabci wai wannan yana nuna kan cewa an waye kamar yanzu ne yadda za ka ga ɗan boko yana yes of course wai su yayi to a can a lokacin nan a jefa kalmar larabci shine yake nuna kan cewa wannan hakika ya waye ya ci gaba to wannan har yanzu kuma Allah ya tsare alkadarin larabci Yaruka suna canzawa Hmm? ko larabci din ma muna gani larabcin da ake darijiya da shi daban ne yana canzawa za ka ga an sassaka masa kalmomi daban-daban amma Allah ya tsare larabci saboda alkur'ani ya tsare harshen alkur'ani saboda haka wannan kirani ne ga harshen larabci kuma duk abin da za ka ga waɗansu suna kuskure sai ga suna sakin bakinsu a wajen akan larabawa sai ga hatta ma jinsin gabaki ɗaya suke suka da harshen suke suka in ka soki harshen larabci wannan alama ce ta munafunci kamar yadda malamai suka tabbatar shekul islam ibn taymiya ya tabbatar da wannan da a bayanai masu yawa a cikin a saratun mustaqim yana da hadari ka rinka nuna wato aibi ga larabci domin wannan ya wato kana kaskantar da abin da Allah ya ɗaukaka ne to Allah ya ɗaukaka alƙur'ani da cewa ƙur'ani ne balarabe ghairi bi iwajin ba ma abucin karkata ba babu karkata a harfu a lafuzan alƙur'ani babu yanda zaka samu an kawo wani lafazi kun san dukkan masu iya wato yare dukkan masu iya yare kun san akwai abin da ake ce ma annaqat wato jinjina zance wannan fanni ne na ilimi idan aka kawo kasidar wanda ya kasida sai a ce ai da ba wannan kalmar ya kamata ya faɗa ba ga irin kalmar da ya kamata ya faɗa ko in ya kawo wani misali ko wata karin magana a ce a'a ai da waccan karin magana ya kawo da ita tafi dacewa ba wanda zai kawo maka wanda ya ma'auƙani haka saboda baka isa kai wannan ba saboda mu'ajiz ne wanda duk yace zai ma alƙur'ani wannan to shine zai zai tona zai tona ma kansa asiri kamar al'a'asha da aka ce ya zo da wani abu da ya kama da alkur'ani ya ce kuna so in mayar da na abin dariyar al'umma ya zamanto a cikin tarihi a nemin dariya waye sai ya kawo wannan to wanda ku ba isa a kawo shi ba to ba isa a za a yi suka a samo karkata a cikinsa ba haka zalika babu karkata a cikin ma'anoninsa ba wata ma'ana ta alkur'ani da za ka zo da za ka ce ai ga wani theory na atomic physics ko na theoretical physics ko wani abu da chemistry ya zo ya yi ya nuna kan cewa abinda alkur'ani ya zo da shi ba daidai ba ne sai dai physics ya karya ba alkur'ani ya karya ba babu yadda za a Allah ce zai bi'i wajen ba ma abucin karkata ba la'allahum yattaqun domin su samu taƙawa. to kuma wannan wata fuska ce wancan an ce la'allahum yatadhakkaru dan su wa'azu wa'azi shine magana wato ka ji ka san abinda zai sanya ka bi daidai to shi ko taƙawa. abinda idan ya shi ne abinda zai sanya wato ilimin da zai baka jin cewar lallai ka ɗauki mataki na kare kanka daga azabar Allah wato ilimi da zai sake ka gaskata haɗarin da kake ciki kuma ka ɗauki tafarkin bin Allah ka ji tsoron kafirci ka ji tsoron safar Allah Sannan Allah sannan Allah yake baraballahu masala to Allah ya buga misali bayan sai da yi shimfiɗa ya ce Allah yana buga dukkan misali a cikin alkur'ani to sai ya kawo wani misali a nan ya ce daraballahu masala Allah ya buga misali rajulan fihi shuraka Allah ya buga misali na wani mutum wato bawa ne fihi shuraka yana da iyayen giji sun, masu jayayya da juna wa rajulan salaman li rajulin da kuma wani mutum bawa suɓul yake ga wani mutum ga ubangida guda ɗaya hal ya sauya ni matsala za su zamanto daban a wajen buga misali yanzu wanda yake da iyayen giji daban-daban mutum bawa ne guda ɗaya amma kowa yana da iko a kansa wani ya ce shi so yake yi a buɗe masa taga je ka buɗe tagan nan shi kuma ɗayan ya ce ce karka kuskura ka buɗe tagan nan hatta ma'aikata ana samu ga ma'aikaci ya samu conflicting orders odoji daban-daban daga basa-basansa kowane cibayyo ya ce masa ga abin da zai yi wa zai bi sai ya rikice to wannan shine misalin wanda yake shirka wanda yake shirka haka zai zamanto bawa da soyace-soyacen rai masu cin karo da juna to za ka kamanta shi da wanda yake shi kuma ubangidansa guda ɗaya ne ya keɓanta da shi shi ne yake bin umarninsa wanne ne zai fi sauƙi ga wannan bawa wanda yake da uba ubangida daya ya fi saukin biyayya ya fi samun aminci ya fi samun kwanciyar hankali domin shi wancan kullum a cikin tashin hankali yake ya kasa saba ma wannan ya kasa biya ma bukatar wancan saboda haka kullum yana jin tsoro bai yi abin da wancan ya ce ba guba bai tsira daga fushin wancan ba saboda haka zai kwana babu bacci shi ko wannan ya zai kwana cikin nutsuwa an ce masa yayi yayi to wannan shine misalin mumini ya bi Allah hankalinsa a kwance amma yayin da duk ka bi wani Allah yayin da duk baka bi Allah ba to ka zamanto bawan shuraka a mutashaki su dan duk wanda bai bi Allah ba to iyayen gidansa ku suna da yawa san ransa yana nan sannan duk kowa ma sai ya mayar da shi bawa duk ran da baka bauta ma Allah ba baka da yanci kowa ma sai ya mai da kai bawa kowa masu sai ka duba bayan duniya yadda suke zamantawa kowa masu ya mai da su bawa saboda haka babu ainihin rashin yanci irin shirka babu kuma yanci irin tauhidi to shi yasa sai Allah ya ce za su daidai a misali sai Allah ya ce alhamdulillah shi kansa ya ba ma kansa dukkan yabo ya tabbata ga Allah a wajen bayyana gaskiya da shiryar da jahilai kan su gane su fahimta domin su sami ilimi wanda za su yi aiki da shi bal aktharuhum la ya'lamun amma mafi yawan su ba sa sani sannan Allah ta'ala yake innaka mayyit haqiqa kai zaka mutu wa innahum mayyitun kuma haqiqa su ma za su mutu wato kowa zai mutu saboda haka ita mutuwa ba abin aima wani dariya keta da ita ba ce saboda tana kan kowa don haka da suke a kamar yadda ya zo duk da yake ban waya a kai ba masu tafi waɗansu daga cikin masu tafsiri sun bayyana shehu abdullahi ma ya ambata a cikin tafsirinsa yana cikin bai dawo da sauransu cewa kafirai yayin da suka kan cewa annabi sallallahu alaihi bai mutu ba bai rasu ba suke cewa a ah, wai hayan baka mutu ne wato su ne masa dariyar keta da mutuwa to akwai raddi da yafi wannan innaka mayyitun wa innahum mayyitun za ka mutu kuma su ma za su mutu wannan ayar sai na abubakar ya karanta ta ga sahabbai yayin da suka ruɗe suka shiga cikin suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ajali ya sauka har sai umar yana cewa duk wanda ya ce annabi ya rasu sai ya wuyansa da ya zo da ya hau kan mimbari wannan ayar ya karanta ya karanta ka mayyitun wa inna hun mayyitun sannan ya karanta wa ma muhammadun illa rasulun qad min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi ya yadurra Allah shai'a. to sannan hankalin ya ne sannan Allah ya ce summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun sannan ku kuma a ranar alkiyama nan ga ubangijinku za ku yi husuma za ku yi husuma a nan gaba a nan ga ubangijinku wato dukkaninku abzubair ibn al-awwam ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulallah yanzu dukkan husumar da muka yi a nan duniya sai mun sake yin ta a gaban Allah Ya ce na'am sai kun sake yin ta a gaban Allah yace yace masa na'am sai yace innal amra idan na shadid to al'amarin mai tsanani ne duk wata husuma da ake a nan za a sake yin ta a wajen Allah maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace awwalul khasmaini yawmal qiyamati jaran farkon masu husuma ranar alkiyama makwabta biyu makwabci da makwabci saboda su ne kullum yau a rigima akan rariya yau a rigima akan hanya yau a rigima akan shara yau a rigima akan a dararo yau a magana akan hayaki yau ko kwatami duniya ba a yayin kwatami sai a nan ina ake yayin kwatami in ba a mu ba to sai an sake ta haka zalika ma tsakanin masu mulki da marasa mulki za a zo ya zo a cikin asar za a zo da shugaba ja'iri azzalimi mai ha'inci ranar alkiyama za a zo da shi sai a tambaye shi sai mabiya sai su yi husuma da shi a wajen a gaban Allah sai su samu nasara a kansa cewa ya ci amanarsu sai Allah ya sa a ce a nemi rukuni daga cikin rukunin jihannama, a ce shi zai toshe wannan rukuni shi ya fi ƙarfin ƙaramar azaba rukuni za a sanya shi ya toshe toshewa gabanni kuna gani tun a nan duniya ana cewa koyaushe mutane suna Allah ya isa Allah ya isa an ce shugaban kasa ya ce 'yan najeriya su ya ce masa to Allah kin yanzu ka shiga tanadin ka daina ka tanadi rashin kusuma da 'yan najeriya domin ga wannan hadisi domin tun yanzu menene ai ba zancen a ya ce maka ba zancen ka ba ma mai haƙƙi haƙƙi ka ba ma mai haƙƙi haƙƙi ofis da Allah ya baka da Allah yake ka yi rahama kai rahama suna cewa koyaushe muna faɗa a nan cewa shugabanni in suka ce a yi musu addu'a kan Allah ya ba su nasara suka ce to aiki na annab sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'armu kawai a ɗauraya ce amma addu'ar tuni ta riga ta gabata ta annab sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya jibinci al'amarin al'ummata ya tausasa musu Allah ka tausasa masa wanda duk ya jibinci al'amarin al'ummata ya tsananta musu Allah ka tsananta masa saboda haka kowa fa wannan husuma tana gabansa da kai da matarka sai an saki hmm. da kai da matarka eh sai an saki sai an saki da malami da 'yan makaranta da shugaba da mabiya da mai kanti da yaron kanti hmm. da ma'aikata da leburorinsa kowa har shi yasa Allah ya yi umumi kuma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun jama'a kun ga gaskiyar alqur'ani akwai gaskiya wadda tafi wannan sannan za su za ku husuma a gaban ubangiji wannan hakikatan haka yake kuma wannan ba shine adalci ba dan sau da yawa mutane suna ganin in aka yi ta anan an sha in ta kai supreme court sai dai ana ce Allah ya isa to ai kaga tunda ana Allah ya isa an san inda rabbikum taqtasim za a yi husuma gaban ubangiji to muna roƙon ka Allah madaukakin sarki ka sanya alqur'ani ya zama to hujja a gare mu kar ka sanya shi ya zama to hujja a kan mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين أقول وتبير الله دزائمة سي اس da kuma wani bawan Allah da shi ma matarsa haihuwa ta tsananta a gare su muna roƙonka Allah ka ba su lafiya ka ba su saukewa lafiya ka amintar da su ka ba su sauka lafiya da kuma albarkanci abin da za su haifa marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya magabatan mu Allah ka gafarta musu zuriyar mu Allah ka shirye su garin mu Allah ka ba kariya wannan kasa ta mu Allah ka ba ta tsari da kariya cewa gabanin mu Allah ka shiryar da su Allah muna roƙonka ka ba mu aminci da kwanciyar hankali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin